يلقط الدمان في فساد أصل الذي فيه الدمان بادي وهو بما عين للمؤين وهو بمال حيث لم يعين وعند مان الوجه جاء مجملا والحكم أن المال قد تحملا ولله الحمد to addamanu dokan nauyin biya kudu shi na faduwa fi fasadi asalin ga bacin asali allazi wannan da yake addamanu watan dokan nauyin biya badin fihi eh, ne na gare shi allazi wannan da yake addamanu dokan nauyin biya badin bayanai na fihi ciki ne kamar yanzu allah misali mu'amala kuka kulla da kai da wani sai ka samu wani ya tsaya ma shi bai san lokacin da kun kai wannan cinikin ba kun yi shi lokacin kiran sallah na biyu ko kuma kun yi cinikin nan watan akan cewa watan kana cewa sai sammin wannan abin amma da kima ta yi a biyu uka hu bi kimatihi zai sai san mashi da kima ta yi ko kuma zan sai san mashi akan abin da wane mai kima ko alama da dai hu fulanin to duk wannan suna daga cikin biyu a waɗanda ya kasance shari'a ba ta da su saboda shi ciniki an kula shi akan mukayasa nawa ka saye kaza albarka na saye kaza albarka na saye kaza na sallama maka ba a ciniki watan akan a kulla ciniki na cewa ka sai shi da kima ta in an ka sai san ma abu da kima ta shari'a ba ta da wannan ciniki saboda kullun shari'a tana son abin da ka karanta da jayayya irin wannan jayayya ba ta karanta jayayya yawa ta kai irin wannan matsala dan kana ta kada ka ce ashe kai kari kai min cewa ne ka sai min da kima ta yi ashe kari kai min ko kuma cewa kai abin da wani wa kima ashe wani game kai kun kai da shi kana ya dawo duka ce hakan ga kila kuma da ka sani kai ka sai yana da baya ka gaba ka so dai ka canza shawara ko to in ciniki na an kai alarbattifa nawa kaza albarka na sai kaza ban bar ma ba na sai kaza na sallama maka kar ta baka dawo mai ko to duk cinikin da an kai wanda shari'a daga cikin matan cinuka wanda kasance ba ta tuna ko mu'amaloli ba ta tu in ka tsaya mutum ga irin wannan to nan ba ka ɗaukar nauyin biya nan nan ga watan ka san cinikin nan ba ta cena ka tsaya mai ko ko ba ka sani ba ka tsaya mai ba ka ɗaukar nauyin biya wasu maluma sun kace a'a kana ɗaukar nauyin biya ka sani ko baka sani ba wasu maluma sun kace in ka san cinikin nan batacce na ka tsaya mai a kai ne kana ɗaukar nauyin biya in ko baka sani ba ka ɗaukar nauyin biya wai za kudu da manu fi hadi asalin Allah zai fi hidda manu badin to shi da ma dai an san da mana kashi ta. to daga cikin damanin nan guda uku duk wadda ka ayyana ka tsaya mata ita ta ka tsaya ma duk wadda ka ayyana in ka ayyana da in ka an ka ayyana damanul wajahi ko ka ayyana damanul mali ko ka ayyana damanul dalabi ita eh, ka tsaya ma wa huwa bima ayyana lil muayyani wa huwa bimalin haythu lam ayyani in ko baka ayyana ba kace dai ka tsaya mai baka ayyana cewa ka tsaya mai da cewa duk lokacin da aka son wannan mutum ka kawo shi ba ko kuma ka tsaya mai amma ka kore biya ka tsaya mai bishirɗin na bidamani na tsaya mai damanur wajahi amma fa bishirɗin na bidamani ba zan biya ba ko bai biya ka ba in bai da abin biya ban biya an gane wannan ko kuma lallai hakika ka tsaya mai bishan ina min ne amma radda aka son a kawo shi kai ko ba a kawo shi ba to nan malu ka tsaya ma saboda daga cikin kashe-kashen ga guda uku duk malu shine abu-lalu duk ya yi isu da hakan ga shi sai dai a za ta ɗauka daga cikin kashe-kashe guda uku shi a za ta ɗauki abin da an mahihici nan ga ba ba masabu shafi ita ba masabu malikin ce da masabu malik da masabu da zai ɗauki daminar wajahi dan shi ko shi ahafu shi suka ce ma al-ahzu bil ahaffi masaba ce ta shafi'i radiyallahu anhu shi zai riko bil ahaffi shi ko na imamu na malik zai riko bil fardil abdali dama ai magana ta kuɗi ta don haka ga ashe kenan kuɗi za ka biya tunda mu'amala ta kuɗi ce kan mutai wa inda manul wajahi idan da manul wajahi ja'a zai ke muhimmalan sake idan da manul wajahi damani na huska a ya zai ke muhammalan sake to walmi wal annar annal ta hammala. in ka ce dai ka tsaya mu mutum wa bai tsaya ma ce na tsaya ma wani ni ni tsaya mishi haka dai ce ka tsaya mai to kudi ka tsaya ma saboda ya zo mu ji malan baka kore baka kore biya ba don haka wal hukumu annal ta hammala. wallahi alhamdulillah

ka ba sadaka amma kuma an biya ka jinga la kunu illa lillahi ay asadakatu la kunu illa lillahi ba ta kasance sai saboda Allah baka neman komai ga wanda ka ba sadaka ba shi halatta haram na yin haka nan jini duk mai bada jini ta baro izai ga gade shi ba za a sa komai ba eh, wani ka san duk an ka tafi wajen kare rayuwa ta yi an ka ci kariyar rayuwa aka son yi rayuwar ta aka son a ceto Daga mi daga halaka ko ko daga mutuwa ko to ashe kenan ka ga nan ga in ka ce tu rayuwa ta kai ma wa ma ahyaha fa ka ma ahyana sa jami'a kamar ka rayar da jama'a na masu dimbin yawa rayar da rayuwa guda wa ma ahyaha fa ka ma ahyana sa jami'a don haka maluma sun kace kiyayewa za a da rayuwar nan don haka nan ga ba a dibin wai jini ai an san an haramta jini ko haramna cin jini haramna amfani da jini to amma ai jini ta kamila ne a tuka mai tuna a tambayar da ya yi wai jini mutum ya zo ba su a asibiti saboda Allah da ba da jini saboda Allah sai shi ko shi son a taimaka mai da dubu biyar don ya ci abin da kaɗan mai san mai da jinin nan to kaga ya zama watan ya yi iya ya yi sadaka amma kuma tun bi ijaratin ya zama in bi ijaratin ya yi sadaka amma kuma za a biya hijin ga sadaka da basuwa kuma gashi nan nan ga yara da wata rayuwa ko Allah na cewa wa man hayaha fa ka ahyan nasa jami'a don haka ta kamila ce a cikin sauran bayanin muna maluma suka ce shi jini ta kamila ce in sa za mu kawo ka'ida irin wannan saboda a san duk abin da maluma suka gina suna gina shi akan ka'ida nan nan ga abin da shaɗabi ce cikin muwafaƙatu ya ce watan shi cin najasa an hana shi ga ɗan adam don kammala na gani shi cin najisan nan ba a haramta ma dabbobi ba ko amma shi shi daga cikin kammala gare shi shi na cikin kammala ga asali ne to sun ka ce duk kammala wadda ke kariya ga asali in ya kasance kiyayewa da kammalan nan na kai ga fawatul asali to ba za a kula da kammalan nan ba ta kamila ce wadda kasance kiyayewa da ita mura'atuha yuwaddi ila ila fawajil asali to dukkanin kammala wadda za a kula da ita ta kai ga fawajil asali wannan kammala ko wannan shari'in ba za a amfani da shi ba shar'in ta kamila shi kasance ta amfana kun ba ta kai ga fawatul asali to in ya kasance an ka kiyayewa da kashi sha jini ko kashi jini ko kashi umar jini ya mutu ha kaga in ka diba ta kamila na nan amma zama mi ta zama sanadin kaucewa mi asali to don haka suka ce dukkanin ta kamila wadda kasancewa mura'atuha yuwaddi ila fawatil asali wa hazo shar'u la yu'tabaru bihi wannan shar'in ba za a kwada da shi ba wannan shi aka ka'ida sun ka dora akai idan akwai watan ababa guda uku ababa guda uku na almaqasidu shar'iyya guda uku na akwai maqasadun laduriyun akwai maqasadun hajiyun akwai maqasadun tahsiniyun to wannan shi a cikin makasarun tahsiniyun manuhar shari'a na nan ga tahsini daga cikin tahsini shina shiga cikin ibadatu shina shiga cikin adatu tahsini ke shigowa cikin ibadatu na nan ga in za ka sallah aka ce kai tsarki sannan kai sallah tahsini na kakai sallah da najasa ko abin da sa an kace na cikin bami tahsinatu maqasadun na mai maqasadin shar'i amma tahsinatun na me ke nuna wannan wanda ya kasance bai samu ruwan da zai yin tsarki ba sallabi na jasadi ta hasini ya faɗi saboda ga asuli can kiyayewar ta hasini bai kada asuli ko wa mallam ya ji ma ya labasu bihi ma bihi a bihi auratahu salla ashe kenan in ka diba ta hasini na ta hasini na kada asuli to ashe kenan in ka diba nan ga watan maqasidu shari'ati salasatun maqasadun naduriyun maqasadun hajiyun maqasadun tahsiniyun to duk wannan shi a ƙarshe fa wani akwai wanda aka gaba gare shi maqasadun naduriyun yana gaba mai bi mai maqasadun hajiyun ma fihi hajatun nasi ko kuma ya tajun nasu ilaihi abin da mutane ke da bukata gare shi kamar yanzu Allah misali watan kasaru wajen safaru da cin musai saboda lalura ko kaga in ka diba wannan maqsadu na hajiyun bukata ta kama na haka ko haka nan mara lahiya aka ce watan in ruwa ba su bashi lahiya shi ta yamma duk wannan dai maqsadu na hajiyun to ire-iren waɗannan abubuwa suna da yawa kaga wannan hajiyun na fil ibadati shi a shigowa hajiyun watan fil mu'amalati ka bai ilgarari cinikin rudi kamar yanzu Allah misali salami ai cinikin rudi ne ko da Allah misali istirhajul miyahi min al-addi musharatu dabibi Allah bur'i duk garari na ai an kiyaye ko to da irin wa'annan su aka ce maqsadun hajiyun shina shigowa cikin mu'amala shina shigowa cikin ibada shina shigowa cikin al'ada an gane don mu hukuma can sama mun ka ce maqsadun duriyun shi suka ce mahizud dini hibzul mali a hibzul dini hibzul nafsi hibzul eh, nasali a Eh, hibzu ah, dini summa hibzun nafsi summa hibzun mali summa hibzun nasali summa hibzun nasabi eh, to ga sunan dai in sun ka taho daki daki daki daki daki sai a ce to a gabatar da kaza kahin kaza a gabatar da kaza kahin kaza ka ga yanzu Allah misali in an kace hifdud din tsaron addini shari'a ta zo mura'iyatan mai kiyayewa ga addini shari'a ta kiyaye da addini cikakke kiyayewa don haka an ka ce a ba da dubatar dubatar rayuka saboda kariya ta yi sai kaga an kashe olofu olofu olofu olofu domin mi domin kariya addini to shi addini misa aka kariya ta da rayuwa haƙƙun na min hukukin lahi ana gabatar da haƙƙun lahi akan kone alhaki ko a shekin nan kaga duk duniya in ta kare akan karo addini daidai saboda haƙƙun yana na karuwa suna kariya akan haƙƙun ashe duniya na iya karewa gaba da akan mi akan kariya haƙƙun lahi subhanahu wata'ala an gane wannan to baya gare shi sai kariya addini sai kariyar rayuwa ko to sai kariyar rayuwa don haka an ka ce wanda ya kashe wani a kashe shi domin kariya ga rayukan jama'a to haka dai ga sunan wannan shi aka ce ma makasadun daruriyun a sai a ce duk wannan dai insha Allah nan gaba za a kiya ke da rubutu akan haka na ayi bayani eh to tambayoyi hanyar eh, ku saurara ku saurara a saurara ka kyauta ta niyyar ka ka bashi ne saboda Allah amma ga rayuwa ta naje da wuya su hmm. gane ne haka nan ka kyautata ka kyautata niyyarka ka ba da jini saboda Allah amma cikin rayuwata sai ni na santa da wayas ali ne haka nan kuma ban yi musu magana ba Allah ta yarda sun kire ne sun ka bani su ina da mai amsa sai ka ce saboda Allah ka ba da jini inna ma nudi imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam